A shirinmu na nishadi a yau muna tare da MZ eyes Sunana Muhammad Zahid Isa <clears throat> amma an fi sani na da MZ eyes MZ eyes Mm. To hip hop kake koko rauji kake koko? Eh gaskiya hip hop nake. Ya aka ka fara hip hop? Kamun dai na fara wakan hip hop doda <clears throat> da rawa na fara. mm. so true rawa muka haɗu da wani akwai wani ogana wanda do shi ya koya min kaman production mm. so shi ne ya fara ɗora na a hanya yake ce da ni <clears throat> ya kamata a ce uh, by now ka dinga harkan wakan nan saboda yadda naga kake bin kiɗa da jikinka za ka iya bi da muryarka. Ka ce kai mazari ne. <laughs> eh to gaskiya muna ɗan taɓa rawa do yanzu gaskiya na dan daina rawan saboda hip hop din ya janye ni eh, kafin ka daina rawan wani irin rawa kake irin wanda muke ganin na turawa eh, suna kakkarya jikin <laughs> barai da gaskiya break dance nake gaskiya a ina kake yi ana gayyatan ku biki ne ko kwa in mawaki zai waka sai ku zo ku yi mishi ne eh do gaskiya <clears throat> ni da da na fara rawan ah, muna dan zuwa irin shows ah, competitions dan mun je kamar su multina dance hall mm-hmm. ah, da ya ike da suna um, akwai wani wanda da aka taba yi a kano mm-hmm. ake cewa wafi mm-hmm. so da mun yi participating irin wa'annan rawa. to yanzu ka fara um, rap ka rawa mm, to da wani rap za mu san da kai miki eh to gaskiya akwai ɗaya wanda ko in ce kwanan nan muka yi do godiya zan wa Allah saboda yanayin yadda muka yi aikin na ji daɗin yadda muka yi aikin mun yi da wani ana ce mai Dr. pio da kuma wasu guys dai haka. <coughs> ok. Ah, muna sa su gudu in sun gan mu sai su gudu. muna sa su gudu da sun mu sai su kama gudu ha muna sa su gudu in sun mu sai su gudu ha muna sa su gudu da sun mu sai su kama gudu kun san zaki baya son wasa a gabana ba a sa in safar da mai gida nake kwarkwasa shi ya sa ni ba a yi mun wasa a sha lakamoni na dum dum shi yasa kiɗa na sako kaji boom boom explosion boom after boom next album take you on a zoom idan wannan rap din me ba shi da suna da hafsa ne rap din eh to sunan wakan da zan ce gudu Ah, me kuke cewa rap da hafsa ba shi da suna? Eh to mu mukan kira shi da let's say uh, kamar dai gambara. Gambara. Hmm. To idan ana gambaran nan sai an diga nuna hannun kuma ana kiɗa ne na kana yi kana wani nuna hannun Eh to shi nuna hannun yana motivating ɗinka saboda ka irin wato akwai abin da yake zuciyarka. kamar kana faɗa da yau <laughs> yau wato yadda kake nuna hannun zai irin sa abin ya fito ah, ai maganar ma yanzu da kake magana ba haka kake <laughs> to do yanayin shi harkar hip hop din yawanci we talk with hand okay da ke yau idan muna demonstrating da hannun wani lokaci shine yake irin eh, ya ike da suna fasara Eh. Eh, to gaskiya ina son hardcore <laughs> kaɗan amma tun da naga kai in aka sake ka tafiya kake sai an riko ka alright so everything I do anything I say they keep complaining they keep a complaining everything I do they keep a complaining yeah damn <laughs> yeah ina taba rap to me burinka eh to burina dai gaskiya shine at least wata rana nima a jina a duniya kamar yadda ake jin sauran mawaka manya to madalla malam mc allah ya ida nufi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya